بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha biyu ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a karatun littafin motsawa da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina a yau za mu tashi darasi na saba'in da tara a inda muke karatu a cikin kundi na tara kitabu qasr salati fi safar muke karatu a kitab na tara da yake magana kan abin da ya shafi qasr salati fi safar yin qasrun sallah a halin tafiya yin qasrun sallah a halin tafiya maka ce qasrun sallah ya shafi takaita raka'o'i ma'ana sallah mai raka'o'i hurhudu sai ayi yi ta biyu ɗaya kenan sannan ƙasar sala ya shafi takaita karatu da ke ko takaita karatu sai kuma muke cikin babi na farko babul jami'i bayna salatayn fil hadari wa safa babul jami'i babin da zai yi bayani kan aljam'u salatai ne hada salloli guda biyu Filhabari a halin tafiya wasafari da kuma halin zaman gida fil a halin zaman gida wasafari da kuma tafiya wannan kun ga salati fi safar na sallah yana kasantuwa ne a halin tafiya kun gane ko qasarun sallah yana faruwa ne a halin tafiya amma aljam'u Salate ne shi ana yin shi ne a zaman gida da kuma tafiya zaman gida shi sa yace babu aljam'u bai na fil hadari was babin da zai magana kan abin da ya shafi hada salloli biyu filhabari a zaman gida wasafari da kuma halin tafiya sai yake nuna mana kenan akwai hada salloli guda biyu kuma ana hada su a halin zaman gida da kuma halin tafiya mun karanta dalilai akan wannan adresin da ya gabata musamman dalilai da suke magana akan abin da ya shafi hada salloli biyu a halin tafiya kun gane yanzu za mu tashi hada salloli biyu a halin zaman gida qala haddathani Yahya, qala haddathani an مالك an an zubair al makki an Sa'id bin jubair an abdullah bin Abbas. أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك رحمه الله ورا ذلك كان في مطر وانا حديث إمام مسلم يا شيء aljam'u bayna salatayn fil hadari was safar hada salloli biyu yana da fuska uku na faɗe su a darasin da ya wuce wa zai iya tuna mana aha akwai jam'u taqdim aha akwai jam'u ta'khir akwai jam'u suri kun gane ko to wa zai mun definition din kowanne jam'u taqdim din ka jirgita ta biyu suwa eh, ta ɗaya ka janyo in azhar da al'asar ne ka janyo al'asar zuwa azhar na jam'o ta akhir kuma ka jinkirtar da farko zuwa ta biyu saboda haka an ci aljam'u bayna salati ne hada saloli biyu abu na farko da za ka gane tukunna tabbatuwan hakan tabbatuwan hakan a shar'anci kun gane ko wannan ya tabbata a shar'ance ana hada salloli biyu a halin tafiya ya tabbata a shar'ance ana hada salloli biyu a halin zaman gida shi za mu yau ina fatan kun gane abu na farko kenan hakan ya tabbata to ya tabbata abu na biyu waɗanne salloli ne ake haɗawa kun gane ko sallolin da ake haɗawa su ne sallolin da lokacinsu yake tare da juna asahar da la'asar suna tare da juna magariba da lisha suna tare da juna to kenan ana hada asahar da la'asar kuma ana hada magariba da lisha kun gane ko ba a hada isha da asuba ba hada asuba da azahar. kuna jibi ba a hada la'asar da magariba ba a yin waɗannan tsaraka sai ga kiyaye sallolin da ake haɗawa Ewa! kuma ba haɗa juma'a da la'asar ba haɗa juma'a da la'asar in za ku yi juma'a to za ku yi ta sai ku jira lokacin la'asar ya yi sai ku yi la'asar in kuma kuna haɗa in kuma ba haka ba to sai ku yi azhar sai ku haɗa da la'asar ina fata mun gane wannan to sai mu je abu na uku shine nau'ukan wannan jami'i din jami'i yana da nau'i uku akwai jam'u taqdim shine ka janyo sallah ta biyu ka yi ta a lokacin ta farko ma'ana da ana haɗawa ana haɗa azhar da la'asar ka gane ko to sai ka yi la'asar a lokacin zahar wani shi ya kira jam'u ta taqdim amma idan ka yi zahar a lokacin la'asar shi ya kira jam'u ta akhi ka yi magariba a lokacin isha shi ya kira jam'u ta akhi amma ka yi isha a lokacin magariba shi ya kira jam'u takadim kun gane ko yanzu kun ga mun faɗi jam'i biyu kenan jam'u takadim da jam'u Ka kai a sallar farko a ƙarshen mukutarinta ba tare da lokacin sallah ta biyu ya shiga ba ta yadda kana gama sallar farko da 'yan mintuna kaɗan ko sakwanni lokacin sallah ta biyu zai shiga sai ka tashi ka kawo sallah ta biyu kun gane ko to sunan wannan jam'u suri a surar abin jam'i ne amma a haƙiƙa ni ba jam'i ba ta ina ya zama jam'i saboda ka yi wannan ka tashi ka kawo wannan ta yana ya zama ba jam'i ba saboda kowace ka yi ta a lokacinta domin ƙarshen muktarin a zahar farkon muktarin la'asa ina fata mun fahimci wannan to wani shi ya kira jam'un sore to mun yi magana akan abin da ya shafi hada salloli biyu a zahar ko la'asar magariba ko lisha a halin tafiya yau za mu tashi abin da zai sa a yi kuma a halin zaman gida saboda dama matashiyar babi din abubuwa guda biyu ne babu aljam'u bayna salatayn fil hadari was safar sai muka fara yin aljam'u bayna salatayn fil safar yau za mu yi aljam'u bayan salataini fil hadar qal ubaidullah ibn yahya ɗaya daga cikin waɗanda suka karanta littafin muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laythi shi kuma yahaya ibn yahaya al-laythi yana ga cikin waɗanda suka karanta littafin muwatta a gaban malik ibn anas imamu la'imma imamu al hijra kai tsaye isa ya ce ni shi ubaidullah ibn yahaya al-laythi ya karantar da ni abin nan shi yahya ibn yahya al ya karanta da ni inji ubaidullah ibn yahya al-laisi an malik abin da ya karanto daga wurin malik ibn anas ma'ana kafin ka zo ga malik kana da sunaye guda biyu suna na farko na ubaidullah ibn yahya al suna na biyu na yahya ibn yahya al to galibin haddasani yahya an malik in kun lura da kyau galibi ya fi zuwa a farkon babi ka lura da kyau babun aljamu bayna salatayn fil hadar قال حدثني يحيى an malik sauran hadisan wa عن مالك وحدثني عن مالك an malik مالك با ba a ابن sunan yahya ibn غالبي با laythi galibi ba a maimaita saboda an sunan shi a farkon babi to kamar yadda ya ce haddasani ya karanta ya karanta da ni to ni din ni ne ubaidullah ibn yahya al sai shi yahya ibn yahya al da yi karatu a gaban malik ibn anas sai ce haddasa qala haddathani yahya an malik yace yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni inji ubaidullah ibn yahya kenan shi ubaidullah ibn yahya al-laysi ya rasu ya karata 278 hakan nan yahya ibn yahya al-laysi uba kenan kuma malami ya rasu ya karata 234 hakan nan shi malik din imamu la'imma imamu darul hijra ya koma ga Allah shekara ta da da saba'in tara. an abu zubair al-makki daga malamansa shine abu zubair al-makki muhammad ibn muslim ibn tadrus yana da hadisai takwas ne kadai a cikin littafin muwatta kuma a darasin da ya wuce mun karanta hadisi guda yanzu gashi muna karanta hadisi guda mun karanta hadisai biyu kenan sauran hadisai shida cikin hadisansa shi abu zubair baban zubair muhammad ibn muslim al-makki shi kuma ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu ya kara shi abin abu zubair kenan muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki ya rasu ya kara ta 128 shi kuma ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu ya kara ta 125 yana da kyau ka gane domin karka ɗauki hadisin wane ka kai ma wane ka gane ko in ka ga an ce muhammad bin muslim to wanne dole ke kokarin gano shi ibn Shab ne ko kuwa ibn tadrus ne kun da kyau ko isa za ga dole ka karanta waɗanda suka shahara da alkunyansu a cikin malamai akwai wanda suka shahara da alkunyansu muhammad ibn shihab ya fi shahara da alkunyansa tun da muka fara karatun muwatsa baka taba gani inda aka rubuta abin nan cikakken sai dai an ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri to shi ma yanzu kaga wannan wuri na biyu kenan muka gani amma an abu zubair al-makki muhammad ibn muslim ibn tadrus an sa'id ibn jubair daga sa'id dan jubair shine malamin ah, abu zubair kenan al-makki an abdullahi ibn Abbasin daga abdullahi ibn Abbasin. abdullahi ibn abbas ibnu amir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da abdullahi ibn abbas da ali ibn abi talib matsayin su daya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin abu talib din mahaifin aliyu da shi abbas mahaifin abdullahi mahaifin abdullahi kenan wannan da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wa da kani wa da kani suke annahu qala shi abdullahi bin abbas ya ce turjuman alquran kenan masanin fassara Alƙur'ani mai girma ya ce salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuhura zuhra Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya sallaci sallar azhar wal asra hakan nan ya tare da la'asar ya sallaci azhar da la'asar jami'an baki ɗayansu lokaci guda kenan ma'ana ya haɗa su wal maghriba wal isha'a ya sallaci maghriba da lisha jami'an baki ɗayansu mana ya haɗa azhar da la'asar ya haɗa maghriba da isha kuna ji da kyau ko haka muka karanta a da suka a hadisan da suka wuce haka muka karanta ana isa aka ce ba a hada azhar abin al'asar da magariba ba a haɗa isha da asuba ba a haɗa asuba da azhar ba haɗa juma'a da la'asar Wani domin ba a roeto manzo Allah ya taɓa yin haka ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi waɗannan salloli da aka ambata azhar da al'asar tare magariba da lisha tare fi ghairi khawfin ba tare da jin tsoron abokan gaba za su kawo hari ba haka kenan ba sallar yaki ba wala safarin ba kuma da sanadiyar halin tafiya ba nau kenan biyu babu tsoro mana ba sallar yaƙi ba sannan kuma babu tafiya ina fata mun gane wannan da ke ko yanzu an kore abu abdullahi bin abbasin ya kore abubuwa guda biyu ya kore tsoro ya kore tafiya wanda yake kowannensu zai iya sawa kenan a yi aljam'u bai na salatai ne wallahu ta'ala alam cin alkhawfu za mu zo mu yi salat alkhawfi a gaba tsoro da ake magana cin kofi yana cikin tsoro a ilmance dokar ta ɓaci da ake sawa a gari a ce kowa karfe bakwai ya shige gida sun za a mata sallar tsoro kuna yin azhar kuna yin magariba ku tashi ku kawo isha dan yi ana yi a gari yi daidai da shari'a mana kuna ce da ke ku ya yi daidai da shari'a Don akwai lokacin da za zaka ga cewar jami'an tsaro kan manyan tituna suke bi ya dangana ga irin me ya faru kun gane ko za ga cikin unguwanni haka ana ta fiyar har zuwa karfe takwas, har zuwa karfe tara. kenan za ga manyan masallaci da ke kan manyan tituna su ne wannan abin ya shafe su amma na cikin unguwa abin bai shafe su ba almihim dai almihim kuma yadda bayani zai zo asali asali shine kowace sallah a yi ta a lokacinta ka riƙe wannan fadar al'usula li ta'asula duk abu in ya rikice maka za ka koma ga asali ne kullum ke ko duk abu in ya rikice maka to za ka koma zuwa ga asalin wannan abun sai ka biyo shi sai ka biyo shi sai ka biyo shi saboda haka mai hawa bishiya hauta tushe duk wanda zai hau bishiya ko to ya hau ta tushe kada ya bi ta tale shi asali shine kowace sallah ayi ta a lokacinta dan haka Allah madaukin sarki ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle ita sallah kanat ta kasance alal mu'minina akan mu'minai kitaban wajibi ce mawukutan wacce ake ma lokaci ce kowace sallah an yi mata lokaci kuma a lokacin da zaka sallace ta kun gane magana ta da ke ko a lokacin ta zaka sallace ta wannan aljam'u salate ne da ake magana a kan shi rukusa sauƙi ne aka kawo kuna jina da ke ko sauƙi ne to kada ka kasance wurin neman sauƙi gaje kai bari ina fatan kun gane magana ta da kyau wurin neman sauki ka je ka yi bari saboda ka tabbatar da wannan saukin ya tabbata a shar'ance ɗaya kenan sannan kuma ya shari'a ta ce a yi shi fi ghairi khawfin ba tare da tsoro ba wala safarin ba kuma tare da tafiya ba to tare da me kenan sai malamai suka ce akwai dai wani abin to menene wannan abun annabi sallam da ya kore cewar dalilin da yasa abdullahi bin abbas yake cewa dalilin da yasa aka yi wannan aljamu bainas salataini fil hadar a halin tafiya tunda yace wala safar ya nuna fil hadar kenan ba tafiya ce ta sa wannan aljamu bainas salataini ba kaga ya nuna fil hadar yana gida ne yasa mali ya kawo shi sannan ba alkhawf bane qala maliku rahimahullah sai imam malik ibn anas yace ura zalika kana fi matar ina ganin abin da ya sa yi wannan ruwan sama wana ji da ke ko ruwan sama ne ya sa haka sai kuma aka sami riwayar muslim da ta ce ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba sai ya zama da kaga babu khauf babu safar babu matsar ina fatan kun fahimci wannan to da babu khauf babu safar babu matar kuna jana da kyau ko to shi kenan kuma babu wani dalili kun shiru eh so su malamai suka ce akwai rashin lafiya kuma ba a faɗe ta ba kun gane magana ta da ke ko akwai rashin lafiya kuma ba a faɗe ta ba ɗaya sannan dai akwai dalilin da ba a faɗa ba kaga duk wani dalilin za ka kawo kaddarawa za ka yi akwai dalilin da ba a faɗa ba ɗaya kenan sannan na biyu shi wannan jami'in da aka yi filhazar wanne nau'in jam'i ne cikin waɗannan jam'i uku da aka ambata jam'u kadim ne ko jam'u ta'khir ne ko jam'u suri kun gane magana ta da kyau kuna tare da ni sosai yawwa tun da yanzu filhabar ne a halin zaman gida ne to wanne jam'i ne kun gane ko da yawa daga cikin malamai sun taba kan jam'u suri ne jam'u suri ne me jam'u suri jam'i ne a sura amma hakika ne kowace sallah an yi ta ne a lokacinta an jinkirta zuwa ƙarshen muktarin azhar farkon muktarin la'asar wannan shi zai maka ka haɗa waccan ayar ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da wannan hadisi kai aiki da aya kai aiki da hadisi na fata mu fahimci wannan da kyau domin kar manta ita aya ita aya da muka ambata yanzu qat'iyatu thubut ce sannan qat'iyatu dilala ce wa zai maimaita yaran guda biyu qat'iyatu thubut qat'iyatu dilala tabbatuwar ayar tabbatuwar ayar babu shakku a kansa ko akwai shakku akan tabbatuwar aya babu sannan abin da aya take nunawa a kai na cewar kowace sallah an sanya mata lokaci kafa'i ne ba zato ake yi ba kun gane ko to amma yanzu shi hadisi zaniyu dilala ne shin abin da wannan hadisin yake nufi shin abin da yake nufi jam'u taqdim ne ko jam'u ta'khir ne ko jam'u suri ne kaga abin da yake nuni akai ɗayan abubuwa guda nawa ne uku amma abin da aya take nuni abu guda ne shine kowace sallah a yi ta a lokacin ta inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa wannan jami'i din jam usuli ne daga cikin dalilin da yasa suka faɗi wannan bayan wannan maganar ta jam usuli ne shine wanda ya roto hadisin zuwa ga Abdullahi bin Abbas shine Abu Abu Sha'sa ya roto daga Abdullahi bin Umar ce da Abdullahi bin Abbas bai taba roto Abdullahi bin Abbas haka kawai ya yi sallar azhar a farkon lokacinta ya miƙe a kawal asar ba kun gane maganar ba a taɓa ruwaito ba Abdullahi bin Abbas ne ruwaito hadisin ba na Abdullahi bin Abbas to ba a ruwaito daga gare shi cewar ya yi azhar a farkon lokaci ya miƙe a farkon lokacin ya kawo la'asar ba kuma a halin zaman gida hakan nan ba a ruwaito ya yi magariba ya miƙe ya kawo la'asar a halin abin ya miƙe ya kawo isha a halin zaman gida ba halin tafiya ba eh maji yauwa kuma matsar ba a ah, duk za mu dokan shi za mu dokan shi za mu shi saboda haka sai mu kiyaye asali shine kowace sallah a yi ta a lokacinta shine asali kullum da kyau ko duk da cewar ko waɗanda suke ganin ba jan usuri ba ne kawai dai ko jam'u taqadim ne ko jam'u taqadim ne ka yi azhar ka miƙe ka kawo la'asar a lokacin azahar ɗin muktarinta ya yi tumin a hadisin a salama ya ce da aka tambayi abdullahi bin abbas me yasa annabi salama ya yi ya ce yuridu allah ya harrija ummatahu baya son ya sa al'ummarsa cikin kunci kun gane ko baya son ya sa al'ummarsa cikin kunci hatta wannan jumlar ita ma ihtimal ce an baka dama na ka yi ka haɗa salloli guda biyu a ƙarshen muhtarin ta farko da farkon muhtarin ta biyu ai an maka sauki an maka sauki a iya sai sani na ban samu ruwayar ɗaya daga cikin sahabbai ɗaya daga cikin sahabbai ya yi sallah a a farkon lokacin ta muhtari a zaman gida ya miƙe a kawo la'asar ba ko kuma ya yi sallan magariba a farkon lokacin ta ya miƙe ya kawo isha ba a halin zaman gida ba wai a halin tafiya ba ko kuma a halin ruwan sama ba haka kawai babu wani dalili babu ruwan sama babu tafiya babu khawf ina fatan kun fahimci wannan da ke sabili da haka wannan zai amfanar da wanda zai amfanar da wanda hatta su ma waɗanda suka faɗi wancan sun ce kada mutum ya mai da shi ɗabi'arsa har ya mai da shi shine sunna wannan suka faɗi wancan ƙauli ɗin kenan amma gaskiya mutum ya yi riko da sallah akan lokacin ta yafi Ya yi aiki da aya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ɗaya kenan kuma ya yi aiki da hadisi kuma wannan wannan ga wanda ya kiyaye lokacin sallah zai amfana da shi a rayuwa sosai da sosai wani dalili mai ƙarfi ya sa shi ba zai iya zuwa ya dawo ba ko zuwan shi ya dawo zai iya haifar da hatsari kunga likitoci ne suke kan operation a ce su ajiye su je su yi sallah su dawo zai zama sabab zai zama barar na wanda ake ma aiki kun gane ko to kaga su yi jan usuri ko mara lafiya kamar yadda aka ambata ya yi jan usuri a surar abin ya kasance jam'i ne wannan yana da yafi kwanciyar hankali ina fata mun fahimci wannan jinkirta sallah ko yin sallah a lokacin da ba nata ba yana bukatar ka samu ƙwaƙwarin dalili ba ihtimali ba saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya fayyace lokutan sallah aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfa min al-layl inna al-hasanati yuzhibuna sayyiat zalika zikra lizakirin haka duk lokutan sallah ya fayyace yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta abin yi ma lokaci ce saboda haka kada mutum ya yi sallah a lokacin da ba nata ba sai yana da ƙwaƙwarin dalili shaida mai ƙwarin gaske da za ta ba shi dama haka da abdullahi bin abbasin da aka roito wannan da hagare shi an roito yana yin yanayin wannan sallar ne sallar farko ne a ƙarshen ta in yi miki sai kawo ta biyu in dai ba a halin tafiya ba na halin tafiya ko wani mariga mun karanta shi a durusan da suka wuce ina fata mun fahimci wannan da kyau an dan taba wannan yayin ban san yanzu ba haka kawai ana idar da sallah sai ga samari sun tayi sun kawo sallah ta gaba an an yi azhar kawai sai su tayi su kawo la'asa, su koma gefe guda su kama cakin ko su kama harkokin su in an yi magana sai ayi sun yi aljama'u bayna salatai ne ta sun karanta da kansu ne ko sun karanta da turanci ko da hausa kun fahimci magana an ɗan yi wannan yayin kaɗan daga gaskiya mutum ya hatara sallah ba a bar wasa ba ce in dai Allah ta'ala ya ce inna salata inna nunu eh, abun nan nunu tawkid wa saqila kanat alal mu'minina kita inna salata kanat alal mu'minina kitabun maquta to abu mafi girma shine ka hada dalila mun samu ana yin aljam'u salatai salataini kai tsaye a halin tafiya an ga ba ce ba ce abin nan ba inda malamai suke saɓani a halin tafiya ɗin ne, idan ka ke inda za ka kwana a yau kafin gobe ka ci gaba da tafiya za ka yi aljam'u bai na salate ne ko kowace sallah za ka yi ta a lokacinta ne kasaran kuna jina da kyau yanzu idan kuna kan tafiya tsawon motar ku ce ko motar kasuwa ce in dai lokacin sallar farko ya shiga to za ku tsaya ku yi sallar farko ku yi sallar ta biyu in lokacin sallar farko bai shiga ba za ku ci gaba da tafiya ne sai ku yi a lokacin sallah ta biyu ku yi sallah farko ku yi sallah ta biyu a lokacin sallah ta biyu kun ga yanzu kuntum ala zahar sai kuna kan tafiya kenan kuna jina da ke ko ba wanda ita maka wai ku tsaye da direba a tsaya a yi sallar azhar sannan an tafi kuma a tsaye da direba a tsaya a yi sallar la'asar babu wanda ya faɗi wannan kuma duk kaga yana cikin abin da ke kawo mai da yawu tsakanin fasinja da direba a ce kai ba musulmi bane kai ba kaza bane shi kuma yana cewa kumfini kumfini kumfini musulunci ne da sauransu dai ana ta hayaniya kaga darajaman bil gaibi kenan yanzu ba wai ana maganar motar kasuwa ba motar ku motar ku ga direba ga gaba mutum ɗaya bayan mutum biyu kaga tafiya alfarma kenan ko yau to babu wanda yace ku yi azhar ku tsaya ku tsaya ku yi azhar sannan ku ci gaba da tafiya ku tsaya ku yi la'asar ku ci gaba da tafiya ku tsaya ku yi magarba a mota ku ci ku tsaya ku yi azhar sai ku kawo la'asar sai ku ci gaba da tafiya sai ku tsaya ku in magariba in wancan yayi ita ma magariba da isha to tambayar ita ce za ku je Lagos kuna da abokan tafiya sun taso daga Kano kuna ji da kyau ko sai suka tsaya a nan mina domin su ɗauke ka gobe za ku ci gaba da tafiya to su da suka tsaya yanzu amina da suka tsaya amina yanzu tambayar ita ce za su yi a zahar da la'asar kasuru eh babu sabani akan wannan za su yi a zahar da la'asar jam'an shine malamai suka kara ma juna sani wasu ka ce a ba za su yi jam'an ba tunda ai yanzu suna sun tsaya sai sun ci gabar tafiya gobe amma da muka karanta faɗin manzon Allah sallallahu a wannan hadisin kullum da ke ko summa kharaja fa salla dhuhra wal asra jami'an summa kharaja sannan sai ya fito ya nuna kenan an kai an kai zango inda za a tsaya a huta kafin kuma a zo a ci gaba da tafiya yace summa dakhala sai ya shiga kaga ya nuna an kai zango kenan sai nuna mana kai tsaye za a iya yin mutum yana halin tafiya zai yi kasuru kuma zai yi jami'i sawa'un ko da ya kai inda zai tsaya kafin ya ci gaba da da tafiya saboda haka mutum ya bi al'amurra a hankali yin sallah a kan lokaci shine asali ka lura da kyau shine asali yin aljamu bai na salatani Ruksa ce kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana son a zo mu sa saukin sa idan ya bayar kun gane ko amma ka je ka aikata akan yaqini ba kan ihtimal ba ka je, mutum ya je jefa sallar shi a wani wuri saboda haka sai a kiyaye abin da malamai suka fi magana a kai shine wannan jami'in shine Jamusuri suri jam'u suri shine mutum a suran ya yi sallar ah, zahar a ƙarshen muktarinta ba tare da jimawa ba farkon muktarin la'asar ya shiga sai wanda ya gansu ya ce ai sun yi aljama bayanar salatai ne eh sun yi aljama bayanar salatai ne domin sun yi wannan sun miƙe sun kawo wannan amma hakika ta sallah sun yi ta a lokacin ta kuma waɗannan abubuwa da yawa sukan sa mutum ya kame da muka ambata rashin lafiya mutum yana jiya ina fata mun fahimci magana ta da kyau ko ana jiyarsa ko operation ko dai wani dalili da kada a cika ba da misali ko mutum ya ji ya samu dalilin jinkirtar da sallah screen yana ciki eh exam wace kuma karfe nawa ake shiga karfe da kuma riga an yi sallah a tintini eh mana karfe mun nan na ba muktari ba yana shiga eh ai ba wai sai ka ba wai sai biyar ɗin ta yi za ka fito ba yi, yawwa an sa uku karfe hudu ka gama ba sai ka fito ba eh eh wannan da ba ya sa mutum ya bar sallah lokacin ta ya fita yau sau daga sai mu kiyaye

a gida ne in ya tashi shiga gida haka cikin maka su tayi ne sai mutum ya shi sa na ce sai mutum ya jinkirta shiga gida a asali zai ya masallaci ne a jami'i ne asali ma mutum zai ya jami'i ne jam'i a masallaci ba kada mutum je dauki mace shi ce ai ka gama abinci shi kuma ya dawo ne nan tambaya ka ta biyu ai shi yasa nake bada misalin shi dan ka bada misalin shi kowa sai ya dinga hada ba a yi ba a yi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sai ka lura da kyau sai mutum ya taho masallaci kun gane ko yana ga cikin fa'idar haka yin sallah a masallaci ko da ka ɗan kishin gida bayan sallah makariba kafin sallar isha in aka isha za a tada kai kun gane ko nan ta isha ba ta fita sai alfijir ya fito eh aisha aisha ita ce a gaba saboda idan aka ci gaba da tafiya har karfe ukun dare sai aka tsaya sai kuyi magariba karfe raka uku sai ku yi isha raka a biyu yanzu kun yi wani jam'i kenan jam'u ta akiri kenan qala wa haddathani an malikin an nafi'in anna abdullahi ibn umara radiyallahu an kana idza jama'a al-umara'u bayna al wal-isha'i fil matari jama'a ma'ahum qala wahdathani an malikin yace imam malik ibn anas imam al-imma kenan ya karanta da ni an daga nafi' maula ibn umar wanda ya rusu 117 anna abdullahi ibn umara lalle abdullahi dan umar wanda ya rusu shekara ta 73 kana idza jama'a al-umara'u ya kasance idan shugabanni sarakuna suka hada salloli bainal maghribi wal isha suka hada sallar suka hada sallar da lisha fil matari saboda ruwan sama jama'a ma'ahum sai ya yi tare da su idan ba su yi ba fa ba zai yi ba saboda haka kuskure ne da ganganci da sanya mutum ya sa sallar shi cikin rudu liman bai yi aljam'u bai na salate ne ba saboda an ga hadiri kai kuma ka fito ka ce kawai ka ja mutane ko mutum ya ja jahilai ya ce za su yi aljam'u bai na salate ne ba a yi kun gane magana ta da kyau idan aka ce a yi a yi a yi liman bai yi ba ba ka da hurumin da za ka ce za ka yi ba ka da shi mimita yawwa aljamu bayan salate ne haɗa salloli biyu ana yin shi sanadiyar ruwan sama haɗa salloli biyu ana yin shi sanadiyar ruwan sama a nan salloli biyun a nan magariba da ne kaɗai kun gane jumla ta? sallar magariba da sallar isha su kadai ake haɗawa ta sanadiyar ruwan sama kenan ba a hada a zahar da la'asar ta sanadiyar ruwan sama akwai sun wakan su fatawa suka ce to aikin da ya halatta a yi magariba da ya hada magariba su mahai suka yi mutane ba su san mecece sallah ba sai mutum iwa kan shi fatawa kawai shiga rudu ya ɗora sallarsa ya ga wani bai bi su ba cikin wannan muke karatu da su wai akan mai bibi su wanda yace akan mai ko zan biku akan mai ko zan ku ko da ya ko da ya halatta ayar kusa ce ba dole ne in yi ba mutum ba harkar addini ce a gaban shi ba ɗaya kenan ya yi shigar addini za ku iya bambanci ba harkar addini ce amma kuma ya yi shigar addini kuma yana da fatawa duk waɗannan suna cikin masu matsalolin da'awa a Najeriya matsalolin da'awa a Najeriya ya je yana biya littafi <coughs> malamin yana biya mashi da larabci shi kuma ya zo da littafi mai fassara turanci malamin ya biya mashi kafin ya kafin malamin ya haɗe yawo ya ce ya karanta a ƙasar littafin an ce hadisin maudu'i ne a sai kamare shi ba wannan ɗalibin gaskiya nake ga muku zani shi zaka yi rane shi za ka yi ba haka ake yi ba ka ba shi na larabci ya karanta mana to iri-irin waɗannan abubuwa su ne matsalolin awa a najeriya inda ya haƙura a matsayin shi shi jahili ne ya zo ya yi yaƙi da jahilci shi ne duk mutumin da ba zai iya karanta addinin musulunci da larabci ba ya yi shiru da bakinsa ya yi shiru da bakinsa in yana lakcara ne a jami'a ko a yansu ko a ya je ya nemi kuɗinsa kawai ba magana fatawa a tare da shi wasu yarurrukan fa da larabcin ake karanta ya kake waya kuke jin juna ne da larabcin ake karantawa kaza an ce an yi lokatan istilahan kaza kaza ana wani yare ya tuntuni kake shekaru aru aru kake da larabcin amma ka ji ka gane wannan wurin ba kuma da yake yaren ba yaren larabci ba ne eh shi wannan larabcin ba yaren musulunci ne ba yaren addini ba ne abin da yaren addini ne ba yaren karantawa ba ne in ka je saudiya yanzu in za ka yi magana da su yaren su daban na larabcin su in ka je Misira, in ka je sudan in ka duk ƙasa laraba kowace ƙasa da irin yaren da take magana da shi kuma na larabcin ne amma yaren addini guda ɗaya ne tun da mali ya rubuta muwaffa har yanzu ake karanta shi akwai malamin da ya dauke mu hausa a makaranta in aka yi wannan hausa ya ce wannan hausa dace yanzu ba a amfani da ita kun gane jumlar amma yanzu ka taba ji an ja wani aya wata aya ko an ja wani hadisi a cikin bukhari ko muslim ko mawafa a ce wannan larabcin da ne a'a shi yaren musulunci ne a tsaye yake za ga yadda yake shekara dubu da wani abu haka yake a yau kun gane ko amma ga ka samu masu tahriratul lughawiyat masu yin lugha ta larabci ka fahimci magana ta ka tambaye su ka ga suna cewa wannan larabcin yanzu an daina aiki da shi wannan larabcin bako ne a wannan a duniya larabci kenan sau haka akwai ire-iren waɗannan gaskiya daga cikin waɗanda suke kawo matsala a harkar da'awa a Najeriya shine waɗanda ba ahalin abin ba su sa baki waɗanda ba mazawa abin ba su sa baki wannan cikin manya-manyan matsaloli da ake in kai magana ya ce yana da ita iziya ce yana da ta hausa ta ji rudufa Allah sauke na farko yanzu ana hada salloli biyu saboda ruwan sama abdullahi bin umar ya hada kun gane ko na biyu salloli biyun da ake hadawa saboda ruwan sama su ne sallar magariba da sallar isha ba hada a sahar da la'asar kuna jina da ko na uku a inda ake hada waɗannan salloli biyun shine a masallaci a nan ake hada su amma kana ɗakin abokinka ko kana ɗakinka wani ma sabon aure ne kawai ga hadari ya ce yana ɗaki matar kuma wai zai hada salloli a to kuma gara ina zaka je eh kun gane magana ba a hada salloli biyu a gida ana hada salloli biyu ne ta sanadiyar ruwan sama a masallaci idan aka hada salloli biyu a masallaci sai kowa ya wuce gida idan mutum ya zauna suna jira a masallaci har lokacin sallar isha yayi zai miƙe ya kawo ta ana karanta yadda tsarin haɗawa yake in dai mutum ya haɗa a magariba da lisha saboda ruwan sama sai ya zauna a masallaci kuma suka ci gaba da wasu harkokinsu sai lokacin isha yi sai su miƙe su kawo isha dama sauƙi aka ba su na su haɗa su je gida ba sai sun dawo ba umarci ala alaikum fiddini min haraj kun gane ko su kuma sai suka zauna a masar to me amfa aida sun yi magaribar sai su zauna idan isha ta yi sai su ba shi kenan ba ai ko kaga dai muhimmancin yin kowace sallah a lokacinta na ce mana shine asali kowace sallah ka yi ta a lokacinta shine asali ana hada salloli biyu ne ta sanadiyar ruwan sama ko kuma idan babbar alamar ruwan sama ta taso iska mai karfi duk dai wanda yake kyakkyawan zato zato mafi karfi za a samu ruwa kun da ke ko ko kuma ma ruwan ya sauka ana hada salloli biyu ne ta sanadiyar ruwan sama tun kafin a yi kabbarar sallar magariba liman ya shiga da niyyar za a hada salloli biyu ba sai ya yi sallar magariba ya sallame sai a zuwa ce hadari ba ta so hadari ya ta so ba ai mun ji kawai sai a daga a'a an ba shiri rani ƙware kuwa wani ya tu shartar lisa'ir al'amal biha salahu wal fasadu lil amal an za ku haɗa salloli biyu tun kafin ku shiga magariba ba wai kuma kudurtawa ake ba wai faɗa ake ba Allahumma inna nawaina an nusul a kuna jina da ke ko a samu matsaya akan za a haɗa tunda babu yadda za a ce babu wata alama ko kaɗan daga gabas ta hadari babu alama ko kaɗan kafa a fara magariba sannan kuma a ce ana magariba kuma a ina ga alama ta bayyana ai sosai kafin a shiga magariba a shiga da niyyar in an yi magariba za a tashi a kawo isha me yasa aka ce haka saboda asali in zai aljamu bai na salatin din za a dan jinkirta magariba kaɗan idan kuna yin magariba ne bayan kiran sallah da minti uku kuna ji da kyau ko to yanzu kuna son ku yi aljamu bai na salatin za ku yi bayan kiran magariba da minti bakwai zuwa goma sai ku dan magaribar kaɗan kullu kaga dai ashbah bi jam'i suri sai ku dan kara magaribar kadan. ba wai kuma an ce kara ta kadan lalle sai farkon isha ya shiga ba a'a amma dai kaɗan ku dan shigar da ita kadan. ku dan kara akan yadda kuka saba to haka kenan idan aka ce za a idan aka ce sai an yi magariba sana a zo a ce ai za a yi isha ai lokaci ai lokaci ai a hada a hada a hada a hada a lokacin ba za a ji ma mai liman ya faɗa ba sai ya kamar director ake bai ma liman wannan kuskure ne kuskure ne wannan ba a ba liman directive inda zai huce ce bismillah sai ga in ya ja fatiyar duk an dare a bayansa wani ne ke cewa sun je suna sallah kawai da ya tashi ya ce gairin man garubu kawai ina a sai ga laraba wannan gaba sun balle a bayansa sun shiga masallaci ne ba sa masalla ba sai wani ya wuce dan Najeriya wuce na ba sallah dan non garin mangaro ai tuntuni larawa na yace shi ma sai balle ya bashi shi kadai ne kai wa zaka bu sallah yana karanta maka a haka kai ma ka san baka da sallah kai ma ka san baka da sallah ai haka Allah ya sauka da fatiha saboda ba ga wani yana yana yana da saki amma da za a ce zai huce kuma asali rashin girmamawa ne asali mun sa shi liman ne domin duk wanda ya shugabance mu a sallah to da izinin Allah ta'ala zai shugabanta mu a komai ai sallah ita ce babban abu kun gane magana ta da ke ko amma a ce liman bai gamsu da hada salloli guda biyu ba bai gamsu ba ko kuma kawai ya gamsu dai kawai dai a yi kowace a lokacinta kun fahimci magana ta ya gamsu duk dalilan da zai sa a yi a hada su sun cika amma shi dai yau kowace a yi ta a lokacinta shi ma ba zai ɗanɗana ba inda za mu rikici da liman in ya inkari ya ce bai yadda ana yi ba kaga yanzu ya taɓa ilimi kun gane ko amma ya yi kowa ya san kawai dai ya ɗanɗana ba mulki ba ne to in bai ɗana anan bai na zai ɗana to kaga tun in yi wani babu wanda zai wuce ko ya fito wajen harabar masallaci ya ce zai zai hada jama'a su yi aljamu bai su hada magariba da isha wannan kuskure ne ganganci ne wannan alaikum salam kuma yanzu masallacin ka yi baka yi jam'u ba kuma yi baka yi aljam'u ba ai ka yi magariba a nan ne ka je wani wurin ka yi isha ai baka yi aljam'u ba a'a sai dai tun farko tun farko yawwa tun farko sai ka tashi ya ce liman ne ta san baya yi kun da ke kotu. to kaga yanzu baya yi yana inkarin sunna ne ina son mu bambance da baya yi bai yadda ba to wannan yana inkarin sunna ne wace hanya za a bi a gamsar da shi abinda nake nufi da sunna abin da yake shar'antacce shi nake nufi da sunna ba ina nufin sunna kishiyar bidi'a ba dan ya kamata mu gane waɗannan yarurrukan ina son mu gane waɗannan ka abin da yake shar'an yana inkara abin da yake shar'antacce to tunda yana yana inkari sai a hanyoyi na hikima a gamsar da shi dama shi ne asali ai dama shi ne asali mutum ya tashi ruwa ya same shi a masallaci in ruwa ya same shi a masallaci ake sallah sai ya dawo gida amma dai yana gida ba zai hada salloli biyu ba nan eh ba komai inda ya yi a masallaci ya dawo gida ba komai tambayar ka ta gaba zai iya yi alzama bayan salatin zai yi saboda lissafari ne na aiki kaga akwai lissafari akwai lilmatsari akwai lil'arafa ka gane ko yawa lilmatsar ai lissafar mutum zai yi shi eh. sai a lokacin ta. magarba a lokacinta na biyu misali mutum ya yi jamu mutaqaddim zai tafiya bacci ya gama sai tafiyan bai zo ya yi ba inda asar ya zo yi sai sake ba da asar ko a sani kun gane tambayarsa ya ce mutum ne ya yi ya gama shiri zai yi tafiya sai ya jamo takdim saboda in sun hau mota sai sai tafiya to kuma sai tafiya ba ta zo ta yi ba zai sake sallah suke ban sani ba No. eh idan za su yi ya na biyu bayan ba su samu na eh, ya cika na su yi tunda har za su yi magariba ne ai su yi isha ko dalilai sai su dan abin da nake iskali din akwai wadanda yake liman din yayi magarib din isha ce bai tashi ya kawo ba sai suka fito suka yi isha su su kadai kaga liman magariba daban mu isha daban kenan mhm. eh, su da su su kama ya za su yi damar liman ya kama ya ci gaba da aiki kenan yanzu ya za su yi ana bin su dai magariba kenan asali shine mai magariba ya bin mai magariba mai isha ya bin mai isha shine asali sauran salon ce inna ma ju'ila al-imam li mabi shi shine asali ai ba a yin ba a tsayawa wasu suna sallah kai kuma kana tsaye ba a tsayawa kana tsaye wasu suna sallah ba a tsayawa ko ka yi sa'ai mun yi da kuwa yi alaikun salam idan ya kasance kamar lokacin ruwa ruwan sama aka da sallah kamar masallacin nan wai misali da masallacin eh, da aka da sallah ina sai ruwan da ya sa aka hada bai tsaya ba sai ya ci gaba da zahar lokacin ishayi za a sake ishar ba sani ba gaskiya قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة آه قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب دق ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري وانت ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي وانت يا رسول كرة تدليل أشرين تقص wannan kuma shekara ta 125 annahu shi wannan ɗin dai sa'ala salim bin abdullah ya tambayi salim dan abdullahi salim dan abdullahi abdullahi dan umar salim bin Abdullah ya rasu shekara ta ɗari da shida ya tambaye shi ya ce hal yujma'u bayna zuhuri wal asr fi safar shin ya halatta a hada sallolin azhar da al'asar a halin tafiya mhm. ya halatta a haɗa sallah a zahar da la'asar saboda tafiya me ce amsar a wurinka faƙala na'am sai ce iya eh, halitta la ba asa bi zalik babu laifi akan haka alam ila salatin nasu bi arafa shin ba ga da al'ummar musulmai suke sallah a arafa ba a arafa ai suna sallah a zahar da la'asar ne jam'an wa ƙasar waye ba da arfa bana da ta wuce ɗalibin ilimi sai ka ce a sheikh abdulrahman sudais ɗalibin ilimi za ka faɗi cikakken suna ne a sheikh abdulrahman ibn abdulaziz al-sudais shi ne bayan Allah ya ƙara ma al-mufti lafiya don ya yi fama da rashin lafiya ya ce ba ka ga sallar mutane ba a arafa sallar maniyyata a arafa to sallar maniyyata a arafa me sanadiyar sallar da suka yi ta kasuru ɗaya kuma suka yi ta jam'an biyu me sanadiyar safar ko kuma hajji linnusuk saboda aikin hajji ne suka yi wannan ko saboda tafiya Eh? eh eh ita arfa wajen garin maka take tafiyar da za a yi tafiya da za a yi daga maka zuwa arafa bai kai tafiya da za a yi mata kasuru ba kun gane ko tafiyar da za a yi daga maka zuwa arafa nisan tafiyar bai kai nisan tafiyar da za a yi mata kasuru ba kun gane ko sai ya kenan dalilin da yasa aka yi mas'ala sai ya zama mutum recharge kare ya je sayowa ba aikin hajji ba zai yi aljama bai na salate ne kun ga idan lissafar ne zai yi saboda tafiya ce amma idan linnusuk ne saboda aikin hajji ne yasa aka yi aljamu to shi ba aikin hajji yake ba ya ji sai da recharge kan ne kai ba ga ana nunowa a tv ba ga mutane cikin kayan su na gida kun gane eh ban gane ba su ba ba wajibi ba dai yayi hajjul wajib ba yana ganin banan nan ya tsaya ya zage zai samu kuɗi a billah sai ya tsaya ne mu kuɗi dirshan yana maka yana madina yana maka yana maka yana arfa yana maka yana arfa irtar ka ya kare ya zo ya so sake koma ya so ya sake koma yanzu muna maka maganar mutum ne zai yi ko ba zai ba in buku sha ba abdullahi bassan ya kawo wannan matsalar a da shafin umdatul ahkam da yake yi shin aljam'u bayna salataini a arafa lin nusuk ne ko kuma lissafar kun gane ko idan lissafar ne to ai tafiya daga makka zuwa arafa ba ta bata kai da za mata kasuru ba kun gane ko yawwa to kenan yanzu aljamu bayna ne ana yi lissafar lil biyu lin uku ana yi saboda halin tafiya ana yi saboda halin ruwan sama ana yi saboda aikin hajji saboda aikin hajji ana hada azhar da al'asar a arafa a hada magariba da lishe a musdalifa وإذا فصل من أرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الطالب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله من قال أن الجمع بين صلاتين للسفر صبر تفيع أنا ينشي أزهر الأثر دم غريبة دليشة كون الجمع بين الصلاتين للنسك أنا ينشي أنا ينشي مغربة دا أنا ينشي أزهر الأثر اللوكة تين أزهر a lokacin azhar a arafa kenan magariba da lisha a lokacin isha a muzdalifa ina fatan kun gane ko kenan aljamu bayna salataini lil matar ana yin shi ne ga magariba da isha kadai ba a yin shi ga azhar da la'asar قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء إمام مالك ابن أنس كينا يا بودي da aljama'u bayna salatini ya rufe da aljama'u bayna salatini ya bude da aikin manzo sallama ya rufe kuma da kaga wani tafannin kenan yace imam malik ibn anas yake ce annahu shi malik balakahu, bayani ya zo masa an ali ibn hussein daga ali ibn hussein wanda ake kiran shi zainul abidin ali ibn Hussein, ibn ali ibn abi talib kun gane ko jikan manzan Allah jikan jikan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jikan ali ibn abi talib kenan ashe ya nuna kenan ya nuna kenan tsakanin malaman sunna kuna jina da ke ko da wannan suka fito daga gidan ahalul baiti duk ɗaya ake ba wani bambanci a ce malaman sunna ko malaman shi'a sai dai malaman suna da shedanun shi'a kun fahimci magana ta da kyau saboda aliyu zainul abidin din nan yana cikin a'imma da aka kaga musu shi'a shi ko ya barranta da ita kuma ga hadisin cikin muwatta ka tambaye su a cikin littafansu akwai hadisin abu hurairah akwai hadisin aisha akwai hadisin hafsa so haka kenan ka kudirce a zuciyarka hankalinka ya natsu ahalul baiti da sahabbai duk daya ake sun aura daga ahalul baiti sahabbai kenan ahalul baiti sun aura daga wurin sahabbai annabi sallama ya aura daga wurin uh, abubakar ya aura daga wurin usman ya auren ma usman ya aurawa aliyu ba shi kenan ba usman ba cikin ahalul baiti kuma na sallama ya auren mishi aliyu shine yana cikin albaiti kuma na ya auren masa za al'amar wabe so kakabawa ne kiri da mazu ake so a kakaba wani yahudanci da muke fatan Allah ta'ala ya tsara dukkan al'umma musulmi da shi annabi sallama ya kasance annahu kana yaqul ya kasance yana cewa shi wa kenan shi aliyu zainul abidin ya kasance yana cewa ya haɗu da manzo Allah sallam ya zama hadisin mursal da yake nan kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yasira yawma in yi nufin yayi tafiyar yini tafiyar yini shine tafiyar rana ce yini guda ya kwashe yana tafiya jama'a bayna zuhri wal asr sai ya hada azhar da asr wa idza arada an yasira layla an kuma yana son yayi tafiyar dare jama'a bayna al maghribi wal isha sai ya hada maghriba da isha kun gane ina son mu lura da kyau kuma a daidai na mu fahimci matsaloli kamar haka matsala ta farko shari'a ba ta yadda ta jinkirtar da sallah ba ka yi ta ba har lokacin ka yi fita mai akhbari ce duk wanda ya aikata wannan yana da zunubi mai girman gaske dalilan da ake ta shi shine halin tafiya shi fi halin tafiya mu lura da kyau idan kun fara tafiya kafin rana ta yi zawali kabalar zawal kai tafiya kun gane magana ta ƙabalin zawal kun fara tafiya kamar ƙarfe nawa kenan muku ce ƙarfe tara ba ƙabalin zawal ƙarfe goma ƙabalin zawal sha ɗaya ƙabalin zawal kun fara tafiya ƙarfe goma na rana na safe kuka fara tafiya to fa wai dan direba fa bai tsaya ba dan direba bai tsaya ƙarfe ɗaya ba ɗaya da rabi biyu ba fa duk bai shafe ko fa ku lura da kyau duk wannan bai shafe ku ba ina ne zai shafe ku sai idan muhtarin la'asar yana neman ya fita idan muhtarin la'asar yana neman ya fita ma'ana kaga darurin la'asar ya kusa shigowa kenan darurin la'asar kuma shine al-isfira rana ta yi fasfatsi kamar karfe nawa kenan a'a shida to kuma ya magariba sai irin biyar nan zuwa biyar to yanzu kun tashi goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa bakwai eh kuna jira da ke ko akwai inda ake tsayawa a ce a ci abinci an ba da minti sha biyar a ci abinci minti goma a ci abinci tambaya ta nan ita ce minti sha biyar za ta ishe ga kayi a zahar da la'asar kuma ka ci abinci ba ta ishe ka ba kullura sai ka yi a zahar da la'asar ka sa abincinka a leda shi ne ka sa a leda ai na faɗa da wasu ne ka sa ka faɗa da turanci ya ce ko ka sa te kawai ina fatan kun fahimci kun fahimci wannan wannan muna magana wanda yake tsayawa ne irin su mota kenan su jirgin ƙasa kuna jina da ke ko shine tafiya albar masu tafiya a doron ƙasa kenan so wannan ka lura da kyau ka samu wa kanka solution duk yadda zai ka samu ma kanka mafita ka kaddara kuma ka kudirce a zuciyarka baya cikin mafita sai kun sauka ku yi bayan rana ta faɗi ko bayan lokaci ya fita baya ciki gaba ɗaya kan ma ka sahi a cikin solution naka baya ciki sai in kun kai ku yi sallah baya lokaci ya wuce baya ciki saboda haka yanzu duk yadda za a ke za ka sama wa kanka solution a kan hanyar da ba wannan ba to yanzu malam za mu sallah a cikin mota kenan za ku yi aka yi a jirgin sama ma kun gane magana ta da kyau ko aka yi a cikin jirgin sama ba a barin lokacin sallah ya wuce ne ka kudurta wannan a zuciyarka lokacin sallah ya wuce mutum bai ba saboda tafiya babu shi a musulunci sabili da haka idan kun fara tafiya kafin rana ta yi zawali to za ku kuna dama ku jinkirta har zuwa lokacin la'asar in za ku fara tafiya ne yanzu bayan rana ta yi zawali za ku fara sai ku yi zahar da la'asar ba za ku fara ba za ku yi kasuru ba dan ba ku fara tafiya ba Allah ta'ala ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junaha an taqsuru min ayan zubu ku yi ad-darbu fil ardi ba tunda ya gina hukuncin ne bayan ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junaha an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftanakum alladhina kafaru إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة من قالوا أن سورة كم قدرت وأن بقى بار اللوكة صلى يوتي haka kuma sallan magariba idan za ku tashi yanzu karfe biyar da rabi na yamma za ku tashi ga lokacin magariba bai yi ba mu a nan mina lokacin magariba bai yi ba to haka za ku ci gaba da fella tafiya kar ku ce da dare ba ai rana ta faɗi yanzu ai da har goma dare har goma dare misali ku ci gaba da tafiya ka rike in aka ce a tsaya minti sha biyar ko minti ashirin domin a ci abinci to kaga kai yanzu in kana ganin wannan ba zai ishe ka ba sai ka yi sallolin ka na wannan lokacin da muka magana sai ka sa abincin ka a leda sai ka ci abincin ka a cikin mota idan babu kowanne ba magana tsayawa ga lokaci zai fita za sallaka ne a inda ka samu kanka a nan inda ka samu kanka a nan yi zaka yi sallah ina fatan mun fahimci mun fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau to a nan inda kake sai zamanin nan inda kake kana sama ne wasu jiragen sama yanzu kamar naga ga jiragen sama na saudi arabia sun ware ma masallaci a ciki akwai wasu kujeru da aka cire don ya zama kamar aka sa labule domin ya zama wurin sallah a ciki kun gane ko kuma da darakta na na to kaga an tambayi Muhammad al-Amin Shankiti rahimahullah babban ɗalibansa a tsiya Muhammad Salim babban ɗalibansa ya tambaye shi a wata tafiya da suka yi ya ce batun sallah dan suna sama ya ce kunna na abudullah fi ardi wal ana na abudu fi sama'i ai mun kasance mana bauta ma Allah a doran kasa yanzu zamu bauta mishi a sama domin ana magana ne shin akwai wani magana isu eh bari su akwai wani maganaɗi su ya ake faɗan shi faɗi da nufin eh magnet to kaga eh ka lura da kyau ko shi akwai wani maganaɗi su akwai wani sinadari da ke da alaƙa da jirgi a sama da kuma ƙasa ko babu eh a kana da ilimi akan abu da in jiyo maka da tambaya eh in ce idan ana girgizar ƙasa a ƙasa zai samu jirgi a sama a kana da ilimi akan harkar ku lura da kyau kana da masaniya akan haka ilimin geography da ilimin ƙasa da sauransu shi ne yawwa wasu suka ce in akwai magana isu da ke da alaƙa tsakanin sama da ƙasa za a iya yi amma dai kauli dai ingantacce shine za ku za ka sallaka kawai wato wannan zai nuna maka ƙwarin ilimi na magabata ibnu ashir ibnu ashir rahimahullah yake cewa wa mallam ya jidma'an wala a fa arba'atu aqwalin yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qala maliku yace wanda bai samu ruwa ba bai samu wurin da zai taimama ba da wa ake yanzu da dai misali za ka bayar ai in ka ce da wanda yake sama sai zama an aka samu wani technology kuma wanda shi ba a nan yake ba to kaga duk ire-iren waɗannan yana tafiya aikin hajji kuma bai yi sallah ba mai kenan kai shi sai ɗauka uzurin ai aikin hajji zai ci sai hajji bai kai sallah ba abin da zai nuna maka hajji bai kai sallah ba shine sai zama ne yanzu ya farka daga bacci bai tsawa arfa ba saura minti uku alfijir ya keto in alfijir ya keto kuma arfa ta wuce kuma bai sallar isha ba to yanzu me zai yi sallar isha zai yi a wannan minti ukun arfa kuma ya dawo gidan an ce mai alhaji ce a bana Allah bai kaddara sun samu ba ya tara kuɗi gobe ba ɗaya koma koma tunda alhaji arafa bai samu arfa ba ya yi bacci kwata-kwata bai samu bai abin nan ba minti uku ya rage alfijir ya keto in alfijir ya keto kuma daren arfa ya wuce to shin yanzu zai tashi ya yi sallah ne sai ya haƙura koko eh <laughs> kuna jina da ke ko kada mutum ya ji akwai wani dalili da zai sa shi ya bar sallah lokacin ta wuce kada mutum ya ji kada mutum ya ji ko yanzu ka farka da ko yanzu ka farka ga ga me yake da suna ga lokaci zai fita yanzu nan bai huce sakon talatin ba kullum ko minti ɗaya lokacin sallah ya fita yanzu ya za ka yi sai ke taimama kawai nufi haka shikenan ya kai sakon nan yau a'a sai ku ai sai ba kwamfuta sai to sai ke ko da ga ruwa a gefen ka da za ka yi alwala da shi ko da ga ruwa a gefen ka za ka yi alwala da shi kun da ke ko kar kuma daga cikin dalilin da ke sawa a yi taimama akwai khurujul waqti tsoron fitar lokaci saboda kar ka dauka ko sikirinin ko jarabawa ko za ta sa ka kai sallah a wajen lokaci kan wannan ba uzuri ba ne a shar'anci raka mutumin da ke halin tafiya a sama zai salla shi a sama kuma jirgi akwai wurin alwala kai abin da ake bukata ka zama wayayye mai tsafta kar ka shiga wurin alwala kuma ka zuzubar da ruwa ko ina da ina kun fahimci dan ka karanta wata qalilul ma yawa da karanta ruwa kar mutum ya zuba ka fito ka sami in ka samu wurin da za ka yi sallah a wurin da aka ware wurin sallah ko gefen kofa sai ka yi baka zama sai ka dawo kan kujerarka kirka hayaniya da kowa sai ka dawo kan kujerarka ka ka zauna ka yi sallah amma ka ɗauka kuma ka kudirce ba a yin sallah ba a abin nan ba a ɗaukar tafiya a matsayin uzuri za ta sa mutum ya jinkirta sallah ya ce wai sai sun je sa ina fatan mun fahimci mun fahimci magana don wannan iskalin zai zo muku ne yanzu misali kun tashi daga nan airport din mina sha karfe sha biyu daidai jirgin ku yayin kura sha biyu daidai jirgin ku yayin kura kaga in sha biyu daidai jirgin ku yayin kura kun shiga jirgin tun karfe nawa kenan sha ɗaya da rabi a to wajen goma dai jirgi kuwa ya ɗau mutum ya ɗau kayansa ai ana daɗewa ana mai lodi ne ai ka gane ko to a ce yanzu kun tashi jirgin ku ya tashi karfe ɗaya zai je ƙasa mai tsarki kaga jirgin ku ya tashi karfe ɗaya ya nuna karfe ɗaya a dai lokacin sallah ya shiga ko amma ku ba karfe ɗaya kuka shiga jirgin ba eh mana kun shiga jirgin tun kafin zawali ne tun kafin karfe ɗaya tun wajen sha biyu ko sha biyu saura kuka shiga jirgin to tambaya ta yanzu anan karfe ɗaya da kuka shiga jirgi yanzu anan to karfe uku ne daidai a ƙasa mai tsarki tunda ita kuka nufa yanzu kun gane ko ita kuka nufa yanzu to tunda karfe uku ne daidai yanzu sai kaga sai ka ce hudu awa ɗaya kenan biyar awa biyu shida awa uku bakwai in kun shiga za ku shiga ƙasa mai tsarki lokacin azhar da al'asar ya wuce tun da gabas kuka nufata ita kuma rana tana yin yamma inda yamma kuka nufata za ku bar rana kenan to saboda haka ku yanzu dare zai muku cikin akalin lokaci za ku samu dare tunda yanzu yana tahowa kun bishi to kaga ba magana ka ce wai sai kun je za ku yi sallar magariba da isha kuma ya tuba aiki haji kuma ya bar sallah mai kenan akai kun gane kuma mutum yana tafiya a doron ƙasa mun magana kar ka ki direba bai tsaya ba shi yasa ba ku yi ba a babu wannan a ciki ka samo wa kanka mafita in an ce ka samo wa kanka mafita ba wai ana nufin ka yi rikici ba ba shi ake nufi ba ba shi ake nufin ka yi rikici ka tada hankali ba a'a sai ka yi in kana da alwala shi kenan sai ka yi sallar ka baka da alwala sai ka taimama da me za ka taimama eh kun shiru eh abin nan ya ayyata taimama take eh, famso biyu ji kuma aijikum min minhu shin min daga wurin ko kuma min tare da abin idan min tare da abin ne to dole sai ƙasa ta taɓu a hannunka idan kuma min daga wurin da ka dafa ne za ka wuce zuwa fuska cewar. sai ƙasa yasa aka ce za ka iya yin taimama akan ƙanƙara irin ƙasashen da suke da ƙanƙara sun tashi kawai dusa ƙanƙara ruwan gina su ya daskare ya zama ƙanƙara to sai su tafa abin ɗan kawai su taimama da shi kun gane ko to ai ga ba a rasa ko yanzu akan darduma na baka da rasa ƙasa koya take ko inda kuka dan zazzauna haka ba a dan rasa ƙasa koya take ka dan wannan sai ka hada saboda kuma mutum ya kiyaye da ya dauki tafiya a matsayin uziri sai ya kai inda yake ta ranko su wai yana ranko ne yana ganin kamar yana kula da sallah bai kula da sallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk